فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين sai mala'iku suka kira shi suka yi masa magana a lokacin yana tsaye yana sallah a wurin ibadarsa suka ce hakika Allah yana yi maka albishir da ɗa wanda za a haifa maka sunansa ya haya daga cikin siffofinsa zai zama mai gaskata shi an halitta shi da kalmar Allah halitta ta musamman shine Isa ɗan Maryam kuma wannan yaron zai zama shugaba ga mutanensa a wajen ilimi da ibada kuma zai zama mai kare kansa daga sha'awa da kusantar mata zai shagaltu da bautar ubangijinsa kadai kuma zai zama annabi daga cikin salihan bayi